Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Litinin 24 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne da muka faro a makon jiya na shin mukan taimakawa matanmu ta yadda su kansu za su iya taimakon 'yan uwansu kamar yadda muke taimakawa nama 'yan uwan. sai inda muka tsaya inda mai fashin baki ahmad abubakar dakta ke kokarin jan hankalin su kansu matan ta inda aka an taimaka musu su su ji tsoron allah Maryam da Safinatu da ma masu sauraronmu wasu mutanen fa suna ganin cewa ai wasu matan kuma idan aka sakar musu kwabbai don kula da gida da taimaka wasu ma danginsu to wasu kakansu ta yanke saƙa domin kuwa zubin adashi ba kakkautawa. <laughs> Mm. wannan maganar gaskiya ce mata suna rage kuɗin cefane domin zuba adashi. Zuban adashi da mata ke yana da kyau in an yi shi ta yadda ya dace. Akwai masu yin hakan sai dai ba su da yawa. Wannan maganar haka take dalili kuwa akasarin magidanta ba su ba mata na sawa ga aljihu. Rashin wadatan zuci ne yake sa mafi akasarin matan aure aikata hakan Allah ya sawage. Za mu ci gaba da tattaunawa da mai fashin bakin lamuran yau da kullum Ahmad Abubakar Dakta da muka faro da shi ranar Litinin ɗin da ta gabata har ma da Hajiya Hafsat Baba a matsayinta da shugabar kungiyar mata da yara a Najeriya. Yanzu bari mu ji amsoshinku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter. da cewa shin da gaske ne mata suna zubin adashi ko yin shagalin biki da kudaden da mazajen su ke basu don su kula da gida har ma su tallafa wa dangi? Sakon farko daga Bagu da Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah wannan maganar gaskiya ce mata suna rage kuɗin cefane domin zuba a dashe saboda amfanin kansu da na yau da kullum. Sai Abubakar Musa ‘yan Zuma Jos ya ce eto eh zuba a dashe da mata ke yana da kyau in an yi shi ta yadda ya dace. Cyril Wani Ibrahim London Uba ya ce akwai masu yin hakan sai dai ba su da yawa da fatan mata masu yin haka za su ji tsoron Allah su daina. sai abubakar na maradin kan giwa ya ce wannan maganar haka take dalili kuwa akasarin magidanta ba su ba mata na sawa ga aljihu sai yakubu m umar ya ce rashin wadatan zuci ne yake sa mafi akasarin matan aure aikata hakan allah ya sawake sai habibu masta cibi yake allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce wannan ko shakka babu hakan yana faruwa da gaske sai yan baban yusura gusau ya ce asalamu alaikum yau da gobe tabbas haka na faruwa ga wasu matan aure wasu ma har shinkafa da sauran kayan more rayuwa suke ɗiba su sayar don kawai su shiga adashi muna roƙon allah ya shirya mata masu irin wannan mummunar ɗabi'ar amin sai zainab musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe hakika kun so so min inda ke min kaikai ko shakka babu wasu daga cikin mata na amfani da kuɗin da mazajen su ke basu wajen yin zubin adashi ina kira ga yan uwana mata da mu ƙara jin tsoron allah wajen amfani da kuɗin da mazajen mu ke bamu domin amfanin gida mu daina karkatar da wannan kuɗi ta wata hanya daban ku tashi lafiya sai dauda idris dan karai-karai ya ce yau da gobe hakika hakan yana faruwa wani lokacin matukar mace ta san cewa mijinta mai karamin karfi ne ba ta wasa wajen ajiye kuɗi musamman ma idan suna da wani biki gashi kuma ba ta da sana'a kuma babu wani hanyar shigar kuɗi sai ta hannun mijinta sai musa hassan ya ce assalamu yau da gobe hakika wasu mata sun ɗauki ɗabi'ar zuba adashi tamkar wani asusun ajiya ne na ɓoye wanda kuma akasarin ba su san da hakan ba kuma ba komai ne yake kawo haka ba illa son abin duniya fatan mu Allah ya ganar da su gaskiya amin sai baban ni basko azare ya ce yau da gobe a gaskiya hakan yana faruwa magidanci zai fita domin nemo cefane ya kawo matarsa amma maimakon ta yi amfani da kuɗin da ya bata wajen yin cefane sai ta yi amfani da shi wajen jefa adashi da kai gudunmuwa wajen biki sai muhammad maina kuma gannam ya ce yau da gobe tabbas wannan al'amari haka yake amma kar a yi musu kuɗin goro saboda su ma suna da tasu gudunmuwar na gode ku tashi lafiya usman maryam da safinatu sai linus emmanuel ce tabbas haka ne yau da gobe amma wani zubin ba laifin matan ba ne har da ma na mazan domin wallahi wasu mazajen ba sa biya wa matansu bukatunsu ba dole ta ringa rage kuɗin cefane ba da zarar mace ta tambaye mai gidanta sai ya fara masifa na wofi to in baka kula da haƙƙin matarka nawa za ka yi kai fa ka kawo ta gidanka mm. Allah shirya wasu mazan na gode a huta lafiya. Sai kamar da Abdullahi Mansur Dutse ya ce tabbas ko tantama babu mata suna yin adaci na tsawon lokaci domin su taimaki junansu yan uwansu har ma da mazajensu. Mata akwai su da tattali da iya sarrafa abin da yake hannunsu ko ta bangaren sana'a ko kuma makamancin hakan. Sai Nafisa A Nasir ta ce salam Allah na tuba muna da sana'o'i na yi don kare kanmu sam ba da gaske ba ne na shigo ne don in kare kanmu domin wallahi waɗansu mazajen hatta da kuɗin magi sai sun lissafa sannan su bada ba haka yau da gobe mafi yawancin mazajen su ne ke yin cefanen da kansu daga kasuwa Wassalam Safina Maryam da Usman. Sai Sakina Baba Diddi ta ce wannan kan matan da ne da mazan da. Mazan yanzu kan ba sa bawa mata abin da zai ishe su ma balle su zuba a dashe musamman ma idan matan suna aiki ko kasuwanci. Sai Dauda Umar Januhu ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe shirin matasa. Hakika ko shakka babu wasu matan sukan rage kuɗin cefanen da mazajen su ke ba su domin yin wasu bukatun su na kashin kansu kamar ankon biki zuba a dashe da dai sauransu domin ni nan ga ne ba jiyau ba haka ya taba faruwa a gidan da muke zama tsakanin mata da miji inda hakan yayi sanadiyar mutuwar auren su gode filin yau da gobe ku tashi lafiya sai madina aliyu ta ce aiko maza na kokari wajen kula da mata daidai gwargwado matan ne dai suke yi ma kansu mugunta in an ba su kuɗin hidima su rage domin su yi gasa da matan yan uwa sai zainab abubakar abdulrahman ta ce yau da gobe sai allah zamanin da mata suke samun damar rage kuɗin cefane ya wuce saboda a kashi ɗari kashi sittin kuɗin cefanen baya isar su kashi talatin ba yabo ba fallasa kashi goma su ne suke samun yanda ya kamata a yanzu idan mata za su dogara da kuɗin cefane wajen zuban adashi to ko wata ran za su amsa kiran 'yan sanda in sun ci kuɗin mutane amma akwai mazan da suke wadata iyalansu da 'yan uwansu wasu mazan kuma na son yi hali ne babu idan muka koma shafin mu na twitter at adam underscore bagwai ya ce ko da mace ta yi adashi da kuɗin cefane to ta gaya mai gidanta kafin ta yi amfani da su amma idan ta yi gaban kanta da su to fa ta ci wuta balbal sai at a underscore sadiq underscore tola ya ce kwarai kuwa sai dai koma yaya ne a hakikanin gaskiya yin hakan da suke yi bai dace ba domin yawanci ba tare da izinin mazajensu suke yi ba sai at mb dama rayola ya ce daman sai bango ya tsage kadangare ke shiga rashin biya musu bukatunsu ne daga mazajensu domin ni ban taba zargin uwar ɗaki na da haka ba sai daga karshe at ibrahim tsafatu ya ce wanda baya ba matarsa yan kuɗi ya kamata ya ɗauki shawarwari daga filin yau da gobe to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙon wasanni. wato wanda bai ba da yan kuɗi ya <laughs> <laughs> kuma take cewa eh, ai eh, cefanin ko magi ma shi ke siya ni da wa gama tsolo ni da kankamu <laughs> to masu sauraro sai mu gyara zama domin aji tattaunawar da zamu yi kai tsaye ta waya nan da yan minti ɗaya ko biyu da Hajiya Hafsat Muhammad Baba shugaban kungiyar mata da yara a Kaduna ta Global Initiative for Women and Children sai kuma Ahmad Abubakar dakta mai fashin bakin al'amura a kanan daba dukkan a Najeriya. za mu na afuwa da ɗan rashin kyan wannan sauti ya shige ciki kamar an shaƙe shi. <laughs> Allah kyauta. To um, eh. kai tsaye ta waya muna tare da mai fashin bakin al'amuran matasa mm. Ahmad Abubakar Dakta daga kanan Dabo a Najeriya. Haka sai kuma Hafsat Baba. Eh Hajiya Hafsat Muhammad Baba. Mm. Mm. To samana kamar ita Hajiya Hafsat din layi na ta tana ta lalibarta. To amma shi Ahmad din yana na ai sai mu fara da shi. Eh, salamu alaikum. alaikum salam alhaji usman kabara hmm. barkan ku da yamma da kai da abokanan aiki da masu sauraron mu to ya yi mun dawo eh, dawo <laughs> wai wai eh, kwanci tashi kenan har litinin ta zagayo hmm. To makon da ya gabata in baka manta ba kai ka tsaya da cewa to su kuma mata fa da ake maganan cewa ba a tallafa musu su tallafa ma yan uwa da abokan arziki nasu kamar yadda mu maza mukan kashe eh, sabgogin gaban mu. To amma kuma mata kace in an ba su dama su kuma su ji tsoron Allah shine muke son to mu dada buɗa mu ji dan gashi har maganar adashi ta shigo yau na hmm. cewa wasu an ba su kuɗin ma sai su je su zaba adashi da sauransu to bari dai mu ba maka filin mu ji me zaka fara da cewa ko kuma ci gaba Mal Eh, to salamu alaikum ah, wato ya kamata mu ah, masu sauraro mm. da mu da muke bayanin mu fahimci cewa matsayar mace mm. ah, al'adarmu da kuma mu mm. na farko dai kaga duk haƙƙi ne na namiji a kan namiji ike karewa cewa duk abin da ya shafi ciyar da mace tufasantar da ita a ajiye ta a guri mai kyau da kula da ita duk yana ƙarƙashin namiji mm. babu inda shari'a ta nuna cewa mace za ta ɗauko kuɗinta ko wani abu ta ba wa namiji sai dai mm. shi ya bata saboda haka maza haƙƙi ne a kan ku ba wai abinci kaɗai ba a duk abin da ka san zaka kula da macenka ta zamana tana rayuwarta cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali ba mm. tare da ta zama um, zuciyarta ta lallace tana satan maka dukiya ko mm. tana amfani da kuɗin cefane ta dinga rage kuɗin cefane ka ba ta naira ɗari biyar ta sai kayan miya ta mm. sai na ɗari uku ɗari biyun ta sa dashe mm. ko kuma ka ba da ɗari biyar kudin kayan miya a sai na ɗari biyu ɗari uku je a sai kayan kwalliya wanda ita a ganinta ai kai za ta yi wa tun da kai baka bayar ba da haka a ka'ida abin da ya kamata mu shi ne namiji ya zama ne yana kula da iyalinsa ba wai abinci kaɗai ba ba wai kuma tira kaɗai ba mm. a duk abubuwan da suke wanda yake ganin sun zama dole to ya mm. kamata a ce shi ma yana yi abin da ya shafi kayan kwalliya abin da ya shafi kayan sitira na sawa abin da ya shafi dan kuɗi da zai bata mm. wanda za ta ga wani abu kamar shi yadda in ya fita waje zai iya ganin wani abu na kwaɗayi ya siya ici to ita ma tana cikin gida za ta iya za iya kawo mata tallan wani abu sai sha'awa ta ce za ta ci to da ya kamata maza mu dinga dakewa ga su kuma mata tofa a nan inda gizo yake saka mhm. idan mace tana da alkana'a ne alkana'a godiyar Allah akan oh. abin da Allah yake bata mm. idan kika tsinci kanki a gidan miji mm. idan talaka ne ki gode wa Allah ɗan gwargwadon abin da yake kawo miki mm. ki daina ɗage kina hangen nesa kina hangen na wata abin da yake sa mata yawanci suna a ɗiban kuɗin mijinsu ko suna rage kuɗin ceto ne ko kuma suna faɗa tsakaninsu da mijin akan wani kuɗi da zai ba su na kyauta hmm. shine hangen wani gida abun da ta ga wata maɓauciyar ta ta yi na yi hmm. ko kuma yar uwarta ita mata ce sai an yi mata an hmm. wani suna dafa wani abu wanda su a gidansu ba sa yi to da kowa da karfin su yake zaune kowa da karfin sa wani a gidansa za a iya yin kullum ana dafa abinci da nama mm-hmm. wani a gidansa sai an yi wata randa aka ɗau albashi zai ciyo yan kaza ko nama ko na ɗari biyar ne a dafa a gidansa mm. wani kuma sai ma an yi shekara in ba ranar sallah ba kwata-kwata gidansa ba za ta ga suna ma an ba <laughs> to haka Allah ya yi nauyin aljihunsa kenan mm. tunda iya karfinka iya shagalinka iya kudinka iya shagalinka to da haka mace ki dinga kallon yanayin mijinki yanayin yadda yake ki gode wa Allah ki dora a kai. Eh, to ni tambaya ta ita ce eh amma bakar to ga wanda yake da shi amma hannun shi a makyafa mm. bai yi yadda ya kamata. wani eh. matan kukan ce wannan ai hannun a dinkule ke kutare ne hannun. Mm. Mm. <laughs> gaskiya ne akwai mazan da zaka ga namiji yana da hali yana da dukiyar yana da kuɗin da zai siyo kayan cefane masu kyau matarsa su ci ya'yansa su ci mm. amma sai ka ga ya fita in ya fita ije gurin mai nama a zuba masa kaza a zuba masa nama a ci ya koshi mm. amma an zai to gida ko kulli ba zai zo masa da su ba akwai wanda zaka ga suna irin wannan namiji in ya fita abincin gida sai je ice na restaurant ya fitar da dubu biyar mm. a restaurant a zuba mai abinci mm. amma matarsa da safe da ƙarfe ba ta naira ɗari biyar mm. kudin ce ne to irin wannan kaga tsakani da Allah babu ba adalci a ciki ya kamata maza mu dinga balansin duk abin da ka san za ka ci ka dinga kyautata wa iyalinka su ma suna ci ba daidai ba ne kai misali a duk wata in ka ɗau albashi ka ce sai ka ɗinka sabon sutura mm. amma matar ka ba ka ɗinka mata sutura ba sai in nan ta yi kuma kana son ka ganta kuma kana son ka ganta fes a ah, kana kuma son ka ganta fes in ga wasu ka dinga ta haɗu mm. a ah, facebook live din mu haruna ibrahim kuma kana ta ado mm. kuma in ka fita wani abu kuma ka kabara shine namiji zai fita waje idan mace tana tafiya dagwas dagwas an yi mata kunshi <laughs> a eh, bakin nan jamba a can a can eh. a zuciyarsa amma matar gidansa in ka tambaye shi yaushe rabon da ya ce mata jambaki ko gazal ko wani kuma zai zauna majalisa yana kushe ta ko ya zauna ya zauna ya ce ta yi zama kamar burtuntuna a majalisa shine shugaban kushe matar shi to akwai magana akwai wata magana mai muhimmanci da nake son mu dan shiga cikin ta na magana cewa akwai maganar cewa matanmu mun yadda cewa su ne suke gina mana gida menene gina gida ba wai gina bulo da siminti ba ma'ana yadda bature yake cewa homemaking hmm. din wato ta kula da hmm. gida ta kula da mai gidan ta kula da 'ya'yan hmm, yau wato duk irin wannan babban aiki ne da mu maza maganan gaskiya ba iya alami ba domin mun tafi nema to amma wannan aikin da muke shin yaya muke ku masu fashin baki kuke kallon abin shin maza suna gane cewa wannan ba karamin aiki ba ne koko kawai dai eh, shi nan ta yi ne eh ana ganin cewa dole sai ta yi yawanci abin da yake faruwa shine mazan suna tauyewa kan saki suna hmm. mantawa da cewa gida ba gidanka hmm. ne kamar yadda ka san in ka ji baka da lafiya za ka tafi gurin likita ka je hmm. ka ce baka da lafiya ya baka magani ka sha haka gidanka ya kamata ka dinga lura da shi kullum idan ka zo gidanka ka dinga duban gidanka critical analysis menene babu ko menene yake da rauni wanda ya kamata a ce na ciwo wani in ba matar shi ce ta fito ta ce masa bata da kujerar da rake zama a kicin ba ba zai iya siyowa ba wani in ba matarsa ce ta ce tabarmar da muke zama ba duk ta lallace bai sani ba wani sabulu sabulun wanka ko sabulun wanke wanke a gidansa wallahi sai dai matar ta cira a cikin kuɗin cekule ta ce mm. amma in ta gaya mai ya dinga bala'i yana masifa yana cewa ya shi ya manta a ka da yawa mm. to da haka akwai bukatar maza mu dinga buɗe ido muna kallon gidanmu matanmu suna kokari su ne masu gyara mana shimfiɗa su ne masu kula da 'ya'yanmu su ne mm. masu gyara mana abinci su mm. ne kuma abin da muke tunanin in ka je kai awa goma sha biyu a waje mm. idan ka dawo gida ba zan ce ma awa goma sha biyu ba akalla in ka fita aiki bai kuka kawai awa shida ko awa takwas ba ko kasuwa ka fita ba ka wuce awa takwas amma idan ka dawo gida sai kai awa goma sha hudu kana zaune ko awa goma sha ba akalla ko da ko daga magariba ka fito za ka fita da safe sai ki awa goma sha uku ko sha hudu kana mm. zaune a gida so in baka gyara gidan ka ba wa zai gyara ma. Mm. Mm. Mala Abubakar a zamanin nan abin da ke faruwa za ka ga wasu mazan ma hatta makarantar yaran su basu sanya take ba. Mace ita za ta je ta nemo makaranta, mace za ta kai yara makaranta, mace za ta ɗauko yara makaranta, ita ke zuwa duk wani harkan makaranta. Mm-hmm. namiji shi ba ruwan shi kuma da aka samu kuskure to ita ce bata iya ba Allah ya ah. miki albarka amin amin ba ma wai maza waɗanda suke suke suke su ba su karatu ba ba irin wanda za ce dan kasuwa ko mai sana'a hannu ba a'a abin zai baki mamaki ki ga mutum wai yayi karatu yana da ilimi digiri ko digirin digirgir ko mm. digirin digirin digirgir mm. amma wai ai makarantar 'ya'yansa bai san eh. ma ajin ƴaƴansa nawa ba mm. ka mm. tambayi mutum wai ƴaƴanka ajin su nawa bai sani ba mm. bai san zuwa makarantar su ba ya sayo matarsa mota sai dai ita ta dauka ta kai su ko kuma ya bar ta da in za a PTA meeting ita ce kudin makaranta ita za ta je ta biya an zo ana taron iyayen yara in ka je taron iyayen yara makaranta sai ka irga iyaye mata sama da rabi gaskiya suna da wannan kokari wajen ma ba za su je ba sai dai tura kanin sa. Mm. ko kuma wani makocin sai ce ya wakilce shi mm. gaba ɗaya ba ruwan mu mun manta da karatun mu sai dai mm. kawai dai mun san mu suna makaranta to kaga idan har za a bar mata da wannan nauyin ya kamata a agaza musu a taimaka musu saboda abubuwan da suke yi musu yawa ma a ta yawancin nauyin mu mu maza muna wa matan bayan nau'in da suke da shi na kula da gida sannan Malam abubakar Wasu fita waje mm. zai ci gaba da kula da wani abu idan muka koma kuma a karkara su kuma mazan karkara za ka ga namiji ran da ake kasuwa mm. rana ake ranar kuɗi zai bada na mm. cefani ranar da ba kasuwa ranar ake dora sanwa a gidan shi kuma idan mace ta haihu daga dai abincin sunan nan in yayi na sunan nan to shi kenan sai sallah kuma a yi mata dan tamfa a ɗinka a atamfa ko shadda an ban mace da kowace hidima ita ke yi ta gida kana ganin kamar shi ke sa matan nan ke shiga a dashe eh. gaskiya akwai problem sosai muna da matsaloli sosai musamman a rayuwar mu ta kauye hmm. don hmm. yanzu rayuwar kauye ta fi ta birni lallacewa hmm. maza da yawa da suke a kauyuka zaka tarar da matan wallahi su suke ciyar da gidan mazan ma yanzu kaɗan ne suke yin noman bari a ce ya yi noma ya ajiye tsaba ita zai bari da cefa ne mm. akwai masu irin wannan wanda suke noma zai yi noma ya bar mm-hmm. tsabar tana nan eh, amma shi zai yi wannan ya bi mm. wannan ya bi wannan. ya mm. aka aka samu abin haɗin miya wallahi bai sani ba matan ne suke <laughs> sai dai ka zama ta yau yau ta tafi shi eh. mm. shiga nan gidan ta sirfe ta shiga nan gidan ta shika ta shiga nan gidan adashe ta shiga nan adashe wanda kuma ba ma sa noman matan ne suke ciyar da su mun zama wani irin tunani ba yanzu ya fara juyawa idan ka kalli gidajen ba a kara da ƙauyuka wallahi abin zai baka mamaki mm. mace eh. ita ce ta nemo abin da za ta ci abin da za ta ci ta ciyar da ita kanta da ciyar da mijinta yau a eh. kai mace wai sai ta fito ta yi wata sana'a a gidanta hmm. ko kuma ta ɗau 'ya'yanta mata ta hana su zuwa makaranta ta tura su sai sun yi talla don hmm. samu dan kuɗi sannan za ta samu abin da za ta zo ta girki kai tana zaune ƙato wato eh, wato idan Eh, idan na fahimce ka Mala Ahmad gaba ɗaya kana nuna cewa duk wannan matsalolin da matan suke da ita na maganan zubin adashi da yin eh. shagalin da ke gaban su wato muke ba da gudun mori eh. kenan. Amma ba Usman Mala Bakar. Mala Bakar. Mala Bakar akwai fa wani shi kuma daidai gwargwado fa yana yi yana yi fa amma wata ita ta sa ma kanta sai ta yi wannan bikin na suna ne a'a mm. ankwan biki da wa'in nan su ma <laughs> ba gani su ma suna da laifin nan? akwai irin wannan amma yan misali kashi talatin da bisa ɗari mm. irin matan da suke yin dage ita in dai za a yi biki ta fi kowa yan uwa a gari kowa mm. dan uwa ne <laughs> wani biki a layin su sai ta yi anko sai ta yi anko wani biki a dangin dangin dangin su sai ta yi anko saboda haka idan ma miji bai bata ba kuɗin cefanen gidan idan mm. ka bata kuɗin cefane sai su zai ta ciwo abin da ake cewa gwala gwaje wato irin lalatacce ka ba ta naira ɗari biyar a jihar kyautar ta sai mata albasa da ruwa sai ta je ta ciyo naira hamsin gwalla gwaje sai ta shinkafa jiya kai a <laughs> <laughs> shinkafa da wake da mai. <laughs> Eh, daga duka alamu dai a ina ga layin Hajiya Hafsat yana ta tuzu domin kwa na ga sai na ta kokarin ta neme ta amma abin ya ki shiga ne ko yaya ne. To sai mu ce amma dai an samu komin TV ne zamu bar ta ta magana ai. To amma kafin sannan mu koma abin da nake son ka farfasa mana shine mata da zaman gida din nan. abu ne ba ɗan kaɗan ba mm. shi sa mm. nake son mu daki abin sosai mm. abu ne ba ɗan kaɗan ba ta zauna ta kula da yara a gida namiji ya gane darajar wannan abin kadai kuma ta gyara gida ta girki ta yi wane ne ina son mutane su gane cewa yaya nauyin wannan aiki yake a kansu sannan kuma mu isa in har tana da wannan nauyin muka bari duk cewa ɗari bisa ɗari sai ta dogara da mu misali ba tare da cewa mu ya za mu tallafe ta ba irin ta zama za ta iya balance ita kanta ta iya yin wasu abubuwan ba kama kula ta yi ba hmm, to kullum dai na kan ba da uh, misali kwatancen awanni na hmm. awannin da muke aiki hmm. kai namiji idan ka tafi da safe ka je sallah ka wuce uh, abinci ka ci abinci kawai zaka wuce aiki in ka je awa shida awa takwas in ka dawo gida ba abin da zaka yi hutu ko din ba ka dauka ke shara ba daga cin abinci sai hira da abokanai sai ka dawo gida ka wuce mata ko ba a lissafawa tun da safa in ta tashi da azuba in ta fara aiki ne wata asubar take gamawa hmm. kai aikin gida kai aikin yara kai aikin ka hmm. kullum kowane tayin dan baccin da za ta hmm. awanni ne yan kalilan yan kaɗan ba ma jin tausayi ba ma tsayawa mu auna mu duba wa'annan halittu bayan Allah wallahi su da suke kalilan idan ka auna da amini da safe aiki da yamma aiki da daddare aiki kowane lokaci a kai ta koki ta yaro in aka baka da yara kadai mm, kana yin awa sai ka fara tsaki mm, sai ka ji kana dala yaron nan naki wallahi <laughs> wani shiri da muka yi ma wani ai cewa ya kawai da goge hanci yake ta yata yawa <laughs> yaro ya dandara masa gundurerin abin nan a tsakan a tsakan <laughs> eh alale gundurerin abu amma ita za ka ga ta jure kai kana nan kana toshe hanci akwai yar uwa ta ko mm. Usman kullum yara suka addabe ta ta sai da za ta ta kamo nan gashi can gashi can ta ce la ilaha illallah yara sun addabe <laughs> to to mu na mama ma jure addabar mu ba mama jurewa sai ka ji ana zo ki dauke shi eh ko ka dan mai tsarki ne yiwa to to yanzu wannan to ta ina ya kamata in har mun gane cewa duk maza sai dai mu ci gaskiya mun san cewa mata suna iya kokarin su da kula da gida ko da kuwa ba ta yin shi ɗari bisa ɗari ko ba komai tana yin hamsin bisa kila ko hamsin bisa ɗari ɗin shin ta yaya za mu kuma mu ƙara musu ƙwarin gwiwa misali mu ƙara musu ƙarfi ko da baka bata na kashewa ba misali ta yadda za ka yi da ake cewa ka ƙarfafa musu gwiwa ko sana'a ko wani abu yaya ya kamata mu yi an za a nemi ka shawara. Allah mazan ba namijin bahaushe da haka. To ai shi sa muke son yanzu mu gaya musu safara. Mm, mm, mm, gaskiya. <laughs> Shi ma dai shi ma dai namijin bahaushe nan kamar namijin kowa ne. Matan bahaushe tana da matsala namijin bahaushe da matsala zai iya gyara kansa idan ya so. Na farko babban mm. abu guda ɗaya shine mu bi koyarwar da addinin mu ya koya mana mm. addinin ya riga koya mana yadda ake zamantacewa cikin mutunta juna da kuma taimakon juna mm. na biyu shine mu daina zama masu girman kai namiji idan zama mai girman kai yana ganin shi komai sai dai matarsa ta yi shi ba zai komai ba yana ganin shi ne alfa and omega shi ne sarki shi ne shugaban kasa in ya shigo gida cikin bishi in ya fita cikin bishi in ya zo duk abin da ake bala'i bala'i bala'i namiji ya kamata mu sai mu duba Allah mm. matan nan namu fa lokacin da muke son su za ka ga mutum yana ɗauko kuɗi yana ba wa mm. budurwarsa kana ta doro yana zuwa mm. gidan kana ta doro in sai mata tunare in sai mata atamfa in sai mata takalmi kan ya gani jiki na ya ba shi awa ya sai mata a wannan zamanin sai ga namiji ya sai wa budurwarsa wayar dubu ɗari in yana rike da dubu goma amma matan shi da rakani rakani ba iyo <laughs> eh Mm. to ita kuma ma ita an gama amurkin nan shi kenan mm. mm. ita kuma matan yanzu malam abakar ya kamata mazan mu dinga yi wa kanmu adalci ya kamata mu dinga tausaya musu tausayi shine ba mu da shi dinga tausayi to wala duk wannan abubuwan da suke da mu dinga tsayawa muna lura muna kuma gyarawa Allah wannan kyautar da kake yi kafin ka aure ta Malam Bakar, Malam Bakar, to yanzu an yi wannan magana. ana cikin yanayi na karancin mm. abubuwa to ita eh, ita mm, su kuma matan me za eh, me ya kamata su yi ne mm. tunda yanzu ga eh, yadda da ake ciki to me ya kamata me ya kamata ta yi ta zauna ta hada hannu ne ko wasu kaka akwai da suke zama haka in ba bada ba abin da za su yi gaskiya matan nan na hajiya matar bahaushe sai dai a ce ta tashi tsaye a kira ta a rike kunnen ta aja aja ai ta saboda matar bahaushe Mm. matar bahaushe matar bahaushe na maimaita har sau uku mm. matar bahaushe ta mori miji mm, wallahi a ko zai yadda mu a kasuwa ko zai mu a wajen aiki burin sa kawo gida ko mai samu ya kamata matar bahaushe ki dinga lura ba wai miji kawai yana kawowa ba idan ya je ya sha wahala a mm. wannan yanayi da ake ciki na matsala na rashin kuɗi ki mm. gode masa ki mm. tsugunna ki gode mai ki auna irin wahalar da ake sha a zamanin nan kan mutumin da ya je ya kawo muku wani abu na ci har za ku samu abinci har za ku samu sutura wallahi tallahi ki dinga gode mai ki mm. dinga tsugunawa kina mai gida Allah ya kai maka albarka eh, abin da kake nema in zai fita ki masa addu'a Allah ya kare shi wallahi ko ya fita in ya ga wata sai ya tuno fa ashe kina da kirki eh. wallahi mala ahmad sai sai share wace mm. <laughs> mala ahmad wanda ba su kawo kuma wace addu'a ya kamata ta yi musu mm. in za su fita mutum da baya mutum da ba kawo an ba ta a cikin addu'a da ke wurin amma dai duk mutum da ba kawo wannan shi za a yi wa addu'a Allah ya shirye shi eh, fita da mara bakar ya fita da ci Allah shi in ya sa ka zai fita da ci Allah ya shirye wai wala Ahmad kun tuna kun tuna mu wata drama da na kalla ta Ibro Allah ya ji kanshi eh. wai zai fita ne sai matar shi tsiga ita ma Allah ji kanta sai ya take ce mishi to wannan mazan dai masu taimaka iyali suna ka musu duk abin da ke bukata Allah Allah ubangiji Allah kai musu albarka shine Ibro ya ce to mun kuma ne mana kenan <laughs> Allah ji ka To gaskiya ana buƙatar addu'a tana da matukar muhimmanci tana mm. faranta ran masu gidan gaskiya ne wannan. Mm. To Mala Ahmad mun gode mm. sosai da ka samu tattauna duk da yake mu samu Hafsat ba amma duk tambayar da za mu yi mata mun maka. Mun gode a huta gajiya. Usman da Safina kun eh. um, kun ga labarin mm. wannan yannan mai hada takalma a da muka sa mm. Zainab Zainab ba ya kamata mu nemo wannan ayo gobe mm. Maryam a cikin abin nan wannan shekara 14 ga wanda bai san me Maryam take faɗa ba shekara ta 14 ma ta iya kera takalma na kafa na sawa kuma ta koya da mata ba ita ta koya da kanta abin da ya min daɗi da akan kwatanta ta da yara yan shekarunta masu talla masu talla ana ta hada a bidiyon sai a je shafin mu na Facebook live da yawanar gizon mu ta biyo ya hausa.com ko dandalin biyo.com duka za a ga ah. wannan abin da muke magana kuma Allah ya so za mu zakulo eh mu mm. samu a dan jimuryar ta mu ji yaya yi wannan abu yake tafiya haka mm. saboda yan yau da gobe mm-hmm. <laughs> to yanzu kan Maryam Bashir Bagaji Safina ta so dangi sai kuma Saida Hamdan wadda ta haɗa mana ko ta bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne Mr. Linus ni Usman Ahmad Ahmad da Ibrahim mai da hada ma Facebook live nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba